Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una labari da dumudumin sa daga jihar Kano. Sanadin ruwa da aka dinga makawa a kwana biyun nan, ruwan da ya yi wa wani gini ɗan banzan duka inda ya rushe a cikin wata kasuwa a kanan dabo inda ya danne mutane da dama wanda har yanzu dai ana kan zakulo su ba a san adadin nasu ba. Da sare sai ku gyara zama tsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. amma kafin nan da Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowarku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotanninmu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su yau kuma ku danna mana lakin domin mu ma dai hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wurin neman muku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu sai ku dara zama tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a jihar ta kanan dabo wani gini da ake kan aikinsa ya rushe a ɗaya daga cikin kasuwannin wayoyin salula wato gsm a cikin kanan dabo kamar yadda manema labaran muskaraito mana cewa ginin yana beirut road ne wani layi da mutane kan yawan hada-hada a cikin nasa sai dai ana fargaban mutane da dama sun makale a ginin da ya rufta duk da cewa a yanzu ba a tabbatar da adadin nasu ba kamar yadda dai manema labaran mu suka rawaito mana cewa ginin ya rushe ne a kasuwar ta Kano inda aka gano dandazon mutane sun taru a wurin da abin ya faru an ji muryar wani daga cikin mutanen da yana cikin yana cikin wanda ake kokari a zakulo su din ne yana ta cewa a kawo mana agaji sai dai kuma wani wanda ya wanda abin ya faru a idan ya ce mana mutane na cikin ginin a lokacin da ya rushe kuma ba a iya ceto su ba saboda babu kayan aiki idan kuma an ji murya ɗaya daga cikinsu a lokacin da aka kira shi a wayar talho ɗaya daga cikin shaidun na ido ya ce mana yanzu muka kira lambarsa kuma yana daga kuma yana daga wayar kawai dai babu hanyar da za a iya fito da shi ne sai dai kuma ɗaya daga cikin tawagar masu ceto da suka isa wurin da wuri ya ce motar haƙar rami tana kan hanyar zuwa wurin domin taimakawa wurin domin taimakawa waɗanda abin ya rufta da su kuma sannan har yanzu suka makale aka gaza gano su hakan na zuwa ne kasa da mako daya da wani gini shi kuma baya ga ya rushe shi ma dai a garin na abuja inda shi ma sanadin mutuwar mutane ɗaiɗai har guda biyu baya ga wannan dai kuma shi ma a lokacin dai an yi asarar dukiyoyi da kuma rayuka baya ga wannan kuma dai to shi ma yanzu ga irin wannan ya ya sake afkuwa a jihar kanan dabo mai sare idan ba za kuma dama a jiya mun kawo muku rahoton inda ambaliyar ruwa ta cika wannan babbar kasuwar ta kantin kwari inda ta tafka ta sa aka tafka asarar dukiyoyi da dama da ruwan ne dinga shiga shagunan mutane na ɓata kayayyaki zo ka ga inda atamfofi da leshika wani ma har da dukkanin shaddodi inda suka dinga yin male-male a cikin wannan ruwa a zahirin gaskiya dai an tafka asara ba ta kaɗan ba sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inda muka samu labarin cewa a jiyan inda ɗan takarar jam'iyyar pdp na shugaban ƙasa wato alhaji atiku abubakar baya ga ya shigo jihar kanan dabo to ya shiga faya jiya dan yi musu wani dunkuli mai tsoka domin su rage wannan raɗaɗi fatan mu dai anan shine ubangiji allah ya sa wannan kuɗi da aka bada ya isa hannun dukkanin ƙananan 'yan kasuwa domin dai wannan asara inda ta fi shafa su ne fa ƙananan 'yan kasuwa domin su ne wanda suke kasa kayan su a irin bakunan titi da kuma irin shagunan nan ɗan ƙananu ƙananu na bakin titin. saurari anan na maka muku ƙarshen wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. amma kafin mu karkare tabarmar shirin namu na halin yanzu na Allah wata addu'a za ku iya yi waɗannan mutane wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi sanadin su ta faɗowar wannan gini gode muna jiran saƙon naku a sha mu na karta kwana wato comment bangiji Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairin sa amin